بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنتي إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci mai tara albarka yammaci na litinin na 21 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta hudu kuma daidai da ɗaya ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a wannan yammaci ne za mu tashi a darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya wanda yake za mu tashi ne a fasali na goma sha bakwai cikin fasalin da suke magana akan abin da ya shafi hukuncin hukuncin sallah kamar yadda malam ya faɗa cewa a farkon muqaddima yace wannan littafi na isiya littafi ne da yake da babi goma sha ɗaya sannan kuma a kowanne fasali akwai abin da ya shafi a kowanne babi akwai fasali da ke karkashin sa albabul awwal shine babi na farko da yi magana akan abin da ya shafi a kuhara a inda yake albabu fani yake magana akan abin da ya shafi hukuncin hukuncin sallah kuma a yau za mu tashi a fasali na goma sha bakwai a cikin wannan babi din kuma wani ne darasin mu na 26 a cikin darasin wannan littafin mai albarka littafin isiya wannan fasali na goma sha bakwai shi ne fasalin salatul juma'a abin nan aljuma'atu fardu ain wannan fasali na goma sha bakwai fasali ne da zai magana a abin yin shafi kucin sallar juma'a daga ita karan kanta ranar juma'a din da hukuncin tafiya a ranar juma'a da dai abubuwa da suka shafi har zuwa sallar juma'a har zuwa idan da sallar juma'a har zuwa hukuncin a'udhu mutum ya rasa sallar juma'a da waɗanda ake musu rangwame akan abin da shafi sallar juma'a asali dai ta sallar juma'a tabbatacciya ce a qur'ani ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idan nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai'i dhalikum khairul lakum la'allakum tuflihun Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani idan nudiya lis salati min yawmil jumu'a idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a kiran sallah na biyu kenan idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ambatan Allah wanda yake shine halarta wannan sallah ta juma'a kenan sallar juma'a tabbatacciya ce da nasu alqur'ani mai girma haka nan sallar juma'a tabbatacciya ce da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'at aw la yahtamanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al wallahi mutane sahanu daga barin kin zuwa juma'a su daina kin zuwa juma'a aw la yahtamanna Allahu ala qulubihim ko kuma in suka ki halartar juma'a ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe zukatansu abu san dillafin da aka ce yana da alwa'i Allah zai rufe zuciyar mutum ta yadda kuma alkhairi ba zai shiga ba ka san barin wannan abu wannan abu wajibi ne barin shi kuma haramun ne Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu yake cewa aw la yahtamanna Allah ala qulubihim ko kuma Allah ta'ala ya rufe zukatansu ثم kunun يكونن من الغافلين sannan wallahi daga nan kuma su kasance cikin rakkanun dan ai daga an rufe zuciyar alkhairi kuma ba zai shiga ba kuma duk zuciyar da alkhairi baya shiganta to haka za ka rakkanun ya zuciya ce sai a faɗa mata Allah ya ce manzon Allah ya ce ta kada kai ta bari wannan kuma yana samun asali ne a yawan barin sallar juma'a da mutane suke yi kuma haka zo bayani lalle lalle mutum zai ji cewar lalle da yawa akwai mutane da suke amsa sunan musulmai amma yau in ka in ka hada sallar juma'a shi uku to da kyar ya samu daya a matsayin juma'a muna magana a matsayin hukuncin juma'a na zahiri a zahiri ma juma'a ta yi ko ba ta yi ba balle kuma a ce a wurin Allah subhanahu wataala wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi haka nan imam nasa'i ya rawaito shi haka nan ibnu majah ya rawaito shi malamai sun yi ijma'i akan tabbatuwar sallar juma'a sallar juma'a ta tabbata a qur'ani ta tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata a ijma'in malamai babu wani malami daga cikin malamai da ya inkari ko ya musu ko yake da ta cewa akan sallar juma'a to kuma abin da nake so mu fahimta duk abin da aka ce wajibi ne ka sani yana da falala kasancewa shi wajibi ita ce babban falalarsa to daga duk wani abin da yake ba wajibi ba bai kai wajibi ba balle ma har ka fada da ka fada da shi balle a ce ya fi shi dan abin da yasa muke faɗan wannan da yawan mutane sai su ji an ce abu wajibi ne sai ga yana yin shi ko in kula a matsayin kawai wani abu ne da dama an saba dole yi baya tsammanin akwai lada ko akwai ɗanɗanon lada a cikin sa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisin Abdullahi bin Amr Abdullahi hadisi Abdullahi bin Umar Amr hadisi ne marfu'i yake cewa tubafu malaikatu ala abwabil masajidi yawmal jumu'ah يكتبون مجيء الناس فإذا imam الإمام طويت الصحف والأقلام tubatu malaikatu ala abwab al ana tura malaiku malaiku suna tsayawa ne a kofofin masallatai yawmal a ranar juma'a A ranar juma'a ana tura malaiku malaiku idan sun je masallati suna tsayawa ne a kofofin masallatan ba sa shiga cikin masallacin a kofa suke tsayawa yaktubuna maji'an nas suna rubuta zuwan mutane wani ya zo ya shiga sai a rubuta wani ya shiga sai a rubuta wani ya shiga sai a rubuta haka mala'iku suke yi fa idza kharaja imamu a lokacin da liman ya fito ya hau kan ina kenan bari liman ya fito daga inda yake ya iso mun mumbari tuyatu su'fu sai mala'iku su ninke wannan littafin da suke rubuta sunayen mutane wal aqlam su dauke kuma alƙalamin da ake rubutu su ma su je su halarci sai a nan sauraron hudu ba wannan hadisi ibn khuzaima ya rawaito a cikin sahihinsa ashe lalle ilalla a ce an ware wani littafi na musamman da yake rubuta sunayen waɗanda suke halartar wannan sallah ba karamar alkhairi ba ne kuma waɗannan da suke rubutawa mala'iku ne sai da babu yadda za ka buga waya ka ce da Allah ya za ka zo a makare a rubuta sunanka ko baka samu zuwa ba mala'iku ne suke rubutawa sai Allah ta'ala bai sanya rubutu a hannun ɗan adam ba nan ma wata nau'i ne na hikima sannan malam liman yana fitowa su kuma mala'iku za su ninke littafan su sai su masu je su saurari ba kenan duk wanda izo bayan da liman ya iso ya fita ya hau kan mumbari liman yana hawa kan mumbari duk wanda ya zo ko da ya samu cikin masallaci kun ji jumla da na faɗa ko da ya samu cikin masallaci baya cikin littafin mala'iku balle kuma a ce bai samu cikin masallaci ba wanda yake daga nan rashin samun shiga ya cikin littafin mala'iku daga nan ya rasa kaso mai tsokan gaske na juma'a an bai rasa juma baki ɗaya ba sai ka auna cewar yaushe ne mutum ya samu hudubar liman yaushe ne ya je ya samu sauraron ba ɗaya yaushe ne ya saurari hudubar a cikin masallaci biyu kenan kakan ya samu sauraron hudu ba amma da sai ta cikin masallaci ba har yanzu da sauransa nisa ba kusa ba balle kuma a ce bai sama bai ma sami hudubar ba bai samu cikin masallaci ba bai kuma samu hudubar ba wannan wannan yayi asara ba karama asara wannan ne ba wannan in yana in yana da wani abu na juma'a to dan kadan yake da shi na Allah salamatu wal afiya sabili da haka kenan idan aka ce sallar juma'a a kaddara karfe ɗaya ake yin ta ba wai ya nuna wa gaji masallaci karfe ɗaya bane dan ba sallar azhar ba ce mutane suna bai ma juma'a hukuncin azhar ne kuna ji da kyau ko saboda haka in karfe ɗaya liman zai hau mumbari kenan yana da kyau a ce kana cikin masallacin tun kafin liman ya zo in kuma karfe biyu ne to a ce ba wai karfe biyun za ka je ba balle yanzu yana duba ɗaya ta kusa biyu ta kusa wannan ya yi asara sosai da sosai ba kuma karama asara ba wanda zai da kila hukuncin mutane da rashin kulawa da addininsu inda ana sallar ne karfe kaza aka ce an kara minti uku to shi ma daga ofis ɗin shi ko daga shagonsa sai ya kara waɗannan minti uku ɗin masu salamatu lafiya to kenan wannan ba karamin asara ba ce asara ce ba karamar asara ba a ce yau mutum ya lissafa juma'o'in da suka gabata bai taɓa samun wata sallah ko da ƙyar iya lissafa juma'a biyar da ya samu ɗaya a cikin masallaci kafin liman ya fito wannan idan fa kuma bai yi surutu ba bai tsinkuni wani ba bai da ya samu wata inuwa ya shimfa da darduma shi ya hau kan mashin ya zauna suna tafiyar ba to kaga wannan shi zai nuna maka kenan ashe da yawan mutane suna zuwa sallar juma'a ba su da juma'a sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya rufe su yasa babu wani alkhairi da suke da shi gashi yana zuwa juma'ar amma ba juma'a yake zuwa ba tunda Allah sallallahu yace ce in mutane ba su bar mutane suka daina kin zuwa juma'a suka daina halarta juma'a to Allah ta'ala zai rufe su ashe ya je juma'ar kuma bai ce ba sai Allah ta'ala ya rufe juma'arsa ya rufe zuciyarsa abin yana da hatsarin gaske dole mu shiga taitayin mu sosai da sosai قال رحمه الله عز وجل فصل الجمعة فرض عين والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدرك وعلى القريب بزوال الشمس وقيل بالأذان ولوجودها سبعة شروط قال رحمه الله فصل فصل كنا معنى ربيوة يا رب وتم مغانا دوانا مغانا الجمعة ita sallar juma'a farko ain farilla ce da ke kan kowa ba farilla ce da take akan musulmai baki ɗaya ba in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu kamar sallar jana'iza in wasu musulman sun yi sun ɗauke ma wasu amma in wasu ba su yi ba to tana na wajibi ne akan al'umma baki ɗaya to amma ita sallar juma'a farilla ce take akan kowa in ka yi baka ɗauke min ba in na yi ban ɗauke maka ba iza idan kira da farko ain farilla ce ta wajibi da ke kan kowa قال رحمه الله والسعي إليها واجب tafiya zuwa sallar juma'a wajibi ne alal ba'idi akan duk wanda yake nesa yake nesa da masallaci wajibi ne ya tafi zuwa sallar juma'a qablan nida tun kafin a kira sallah tun kafin a kira sallah wajibi ne ya tafi bi miqdari ma yudri gwargwadon yadda zai samu sai ya auna tunda yana nesa kamar lokaci nawa karfe nawa zai tafi ta yadda zai samu daga wannan gwargwadon to daga wannan gwargwadon ya zama wajibi ya tafi wa alal qarib amma idan wanda yake kusa ne da masallaci bi zawali shamsi to zai tafi sallar juma'a ne da tana sallar juma'a tana zama wajibin sa ne ya tafi da zarar rana ta gushe domin da zarar rana ta gushe ne da zarar wannan lokacin ne lokacin juma'a ya shiga amma idan rana bata gushe ba lokacin sallar juma'a bai shiga ba wa qil malam yace bil adhan wasu kun a'a da kira sallah yanzu kenan wa alal qarib yana tabbatuwa ga wanda yake kusa da masallaci ya tafi sallar juma'a a lokuta nawa biyu lokaci na farko ko dai da zarar rana ta gushi lokaci na biyu ko kuma da zarar an kira sallah idan ya tafi da zarar an kira sallah ma'ana kira sallah wanda yake liman zai kenan zai hallara to wannan ya yi asarar rashin shiga cikin masallaci cikin littafin mala'iku kuma zai yi asarar rasa samun cikin masallaci kawai dai ya yi sallah a ubillahi na shaitan ya dai yi sallah shi kenan ba wani ƙori a kanta to amma idan ya zama duk zawali shamsi ne da bushewar rana to haka idan da gushewar rana ne to da wannan lokacin ne da gushewar rana ne lokacin sallar juma'a take shiga domin kamar yadda ka sani kowace sallah tana da lokacinta ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah kanat ta kasance alal na ga mummunai kitaban wajibi ce mawqutan wata aka mata lokaci mutum tun aka ce inna salah lalle ita sallah kenan har sallar juma'a ita ma ta shiga sallar juma'a sallah ce da take da lokacinta yaushe lokacinta yake shiga lokacinta yana farawa ne daga lokacin da rana ta gushe ta gushe daga tsakiyar sama shi yasa al-Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari kitabul juma'a yace babun وقت الجمعة إذا زالت الشمس yace babu wannan wani babi kenan waqtul juma'ati lokacin yin sallar juma'a idza zalati shams shine idan rana ta gushe daga sama shine lokacin sallar juma'a a karkashin wannan tarjuma ya hadisi daga cikin hadisan da ya kawo abin nan da ya kawo wannan tarjuma sai ce wa kadha yuru an umara wa aliyin والنعمان بن بشير وعمر بن الحويرث رضي الله عنه yace waka bayiru an umar haka ake ruwaitowa daga umar ibn khattab ake ruwaito ne lokacin juma'a idan rana ta gushe daga sararin sama wa aliyin haka ake ruwaitowa da aliyu bin abi talib wa nu'man bin bashir haka aka ruwaito daga nu'man bin bashir wa amr bin huwairith haka na aka ruwaito daga amr dan hurayth dan Allah ta'ala ya su waɗannan sai bukari yi shiru a kansu bai faɗi sauran ba daga ta faɗi usman ba an faɗa abu bakar ba an faɗi wani an faɗi wani an faɗi wani ba ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi cewar domin waɗannan ana ruwaito saɓanin haka a tare da su isa bukari ya ruwaito abin da yake dahil daga waɗannan shine su ma sun tabbatar da lokacin juma'a yana shiga ne bayan rana ta yi ta gushe daga sararin sama da ya kawo wannan sai ya ce sai koro isnadi kamar da aka san bukhari da ya kawo isnadi a cikin hadisan da ya kawo sai ya kawo hadisin Anas ibn Malik Anas ibn Malik yake cewa Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yusalli jum'ata hina tamilu shams lalle yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli jum'a yana sallatar sallar juma'a hina tamilu shams daidai lokacin da rana take karkata kenan yana sallar juma'a a farkon lokaci ina fata mun gane wannan shine ma'anar hina tumilu shams ba wai rana tana gushewa shi kuma yana sallar ba domin daƙi sanin cewar lokacin rana ta gushe daidai wa daida wannan zancen lokaci za ga babu waɗannan na'urori ɗin misali kuma ko da ya dake amfani da wata na'ura ba wai kasancewar daidai wa daida ne rana ta gushe ba amma duk hadisai da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama an ruwaito su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar juma'a bayan rana ta gushe kun gane wannan da ke ko babu wata ruwaya tsabtatacciya tatacciya kai ko mai kura-kura da aka ruwaito cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci juma'a kafin rana ta gushe daga sararin sama wannan magana ta cewar manzan lokacin sallar juma'a shine bayan rana ta gushe daga sama shine fatawar imam abu hanifa annuman bin bashir shine fatawar imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar hijira hijra ita ce fatawar imam shafi'i muhammad ibn idris a shafii ita ce maganar ruwaya daga imam ahmad ibn hanbal duk da yana da wata ruwaya wacce take ana ganin kamar za a yi juma kafin rana ta yi zawali amma ruwaya da ta zama shahararriya da take a kanta mazhabar hanabila masu ke. to ne bayan sai rana ta gushe sannan lokacin juma'a ya shiga shi sa imam al imam al yana da muktasar kamar da ake da muktasar khalil a fikin malikiya na muktasar khalil na khalil bin ishaq al-mishri haka na akwai muktasar khalil wanda ibnu qudama shi yi mashari a mujallal abin nan juz'i wajen goma sha imam al yake cewa wa idza zalati shamsu yawm al-jum'ati sa'ida al imam ala al-minbar yake cewa kuma idan rana ta gushe a ranar juma'a a dan rana ta karkata ta gushe daga tsaron sama sa'ida al-imamu ala al-minbar to a wannan lokaci sai liman ya hau minbari kenan liman ba shi da dama da zai hau mimbarin sallar juma'a a lokacin rana bata gushe ba ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda haka bayanai da suke tsaftatattu waɗanda yake wanda kuma su ne malamai suke a kansu malamai da al'umma ta shaida da imamancinsu ta shaida da addininsu shine lokacin juma'a yana fara ne bayan rana ta gushe abin da ya sa muke waɗannan maganganu su ne halin da al'umma ta samu kanta na kowa ya buɗe littafi karatu da kansa karatu a gaban malam kuma ya riga ya faskara wani ma intanet zai yi browsing kuna jira da kyau ko irin halin da aka samu kai na cewar ayyin sallar juma'a an samu dalilai za a yi sallar juma'a ma karfe tara wani ma'awarsu suna ganin wannan suna ne ko a rayuwa mutum yi so ɗaya ina fata mun wannan da kyau wannan abun yana da hatsarin gaske babu malamin da igoyi bayan wannan maganar kai tsaye duk ruwayoyin da ake shinshino su malamai ba su sallama musu ba rai sallama musu ta ɗayan bangarori guda biyu ɓangare na farko ko dai isnadin su bai kai labari ba kun gane wannan da kyau ko ɓangare na biyu ko kuma ma'anar da aka ba su bata ɗauki wannan ma'anar ba dan zaka ga ana ba su ma'anar mun kasance mana sallar juma'a sai mu dawo man a lokacin katanga ba ta da inuwa kun gane wannan da ke ko a ah. to da manya za a tanga ta samu hidima duk mutumin da yake duba agogon shi karfe tara karfe goma ya san akwai inuwa sha daya akwai inuwa amma inuwar raguwa take yi rana tana tasowa tana yin sama inuwa kuma tana raguwa tana raguwa tana raguwa har zuwa lokacin da rana ta tsaya a sama cik a lokacin babu inuwa kuma kwata-kwata sai lokacin da rana ta gusa to lokacin ne inuwa za ta ɗan tsirtu kaɗan kun lura da ke ko to a wannan lokaci za a ga babu wata inuwa da ta iya sakowa a cikin katanga to babu wata inuwa da ta iya sakowa a cikin katanga wannan ya faru ne kafin zawali ko bayan zawali kun shiru bayan zawali kenan ba kafin zawali ba saboda haka na ce muku ko dai ya zamana hadisan ana kakaba musu wata ma'ana ce da ba su iya dauka ba kuma abin da ya ba su iya dauka ba galibi ba a karatun ba ne gaban malamai mutum ne yi karatu da kansa saboda haka ina ganin amara ce in gaya muku duk wanda ya san yana zuwa wani masallaci da ake sallar juma'a kafin rana ta yi zawali to lalle ilalla yana da dama ya canza sallar ta koma azhar gaskiya nake gaya muku babu wani malami da yake duniyar musulunci ta yarda da limancinsa da imamancinsa da ilminsa da ya goyi bayan yin sallar juma'a kafin rana ta faɗi haka kawai yana da hatsarin gaske abinda aka sani na lokacin sallar juma'a shine bayan rana ta yi zawani kuma yasa gwamnati tashi farko na karatu mana faɗan Allah ta'ala da yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta na kawo mana maganar Imam Bukhari yace babu waqtul juma'ati idza zalat ash-shams babi da zai yi bayanin lokacin juma'a shi ne fa idan rana ta gushe daga sama ba kafin rana ta gushe daga sama abubuwan suna da hatsarin gaske hadisan da ake kafa hujjar da su akan ya halatta a yi sallar juma'a kafin rana ta gushe na ce mana suna da bangarori guda biyu ko zai zama na isnadin su bai kai labari ba magana ba ta kai labari ba wajen yana farko kenan ko wajen na biyu ya kai labari amma kuma ma'anar kakaba mata aka yi don ba a karatu gaban malamai ba wannan mutum zai iya samun akan wannan maganar mutum zai iya samun abin da ya shafi abin nan fatahul bari na alhafiz ibn hajar na sharin sahih bukhari kenan zai iya samun al-istizkar sharhin muwatta juz'in farko a muwatta tun da daman babu waqtul juma'a shine babi na biyu ko uku shi ne babi na biyu ma a cikin babu kitabu kutu sala a cikin Za ka inda malamai suka yi maganar lokutan sallah to amma kaddara amma kaddara ya yi to da a ce ka yi abin da yake malamai ba su sallama musu ba sai dai kawai duk malamin da yake sai dai a ce maka ya yi. da kuma ka yi abin da yake malamai sun tabbatar da ingancin su ne daidai babu sabani a ne wani fi. amma mutane sun dauka da jama'a shi ne ta bangaren a caza su a nuna abin da magabata suke ba su yi daidai ba sai an kawo musu wani tunani ne na daban sannan yake daidai wannan kuma yana da hatsarin gaske lalle ilalla sallar juma'a ba karamar sallar juma'a bace ba karamar ibada bace kuma irin wannan ɗauki ɗaya dan da ake yin ta kafin lokaci ya shiga ko kuma ana yin ta ana surutu in an ce surutu ya shafi dukkan wani abin da yake ba hudu ba ana ana hudu ba ana kabbara ana hudu ba ana cewa da malam haka yake ana hudu ba ana cewa da malam lokaci yayi duk wanda i wannan ba da juma'a to ga kake na tunda bai da juma'a yayi so ɗaya yayi so biyu yayi so uku ya kike gani kwana sabi uku kenan bai da juma'a sai ga ubangiji subhanahu wataala ya rufe zuciyar shi babu wani alkhairi da ke ciki wata wata rana sai ga ya zo bai samu juma'a ba ya koma ya yayi azhar kaga asara kenan duniya Allah ta'ala ya sauke waka lalle ilalla sallar juma'a ba karamar ibada bace kada mutum ya kuskure yayi sallar juma'a kafin lokacin kafin rana ta yi zawali ko kuma liman ya hau kan mumbari yana huduba kafin rana ta yi zawali a ce ai ya inganta ba wani inganta da yi hadisi ɗaya ne ɗazu da yake fara muku na abin da mazabar imam ahmad bin hanbal da suka ce ya halatta a yi sallar juma'a kafin rana ta yi zamani manzalar sulama ya ce mana Allah ta'ala ya sanya ranar juma'a ta zama idi wana jira da kyau sai suka ce ai tunda an ce idi kenan ya halatta a yi ta lokacin da ake sallar idi malamai suka ce kwata-kwata baya nuna idi ce a cikin makonni amma baya nuna cewar idi kamar yadda take idi domin idin karamar sallah da babbar sallah a ranar karamar sallah da babbar sallah ana azumi ba azumi haramun ne yin azumi shin azumin nafila ne shin azumin kafara ne shin azumin wajibi ne duk wani azumi da yake amsa sunan azumi haramun ne amma ranar juma'a ba ya halatta an kai azumi alhamis kai juma'a ko kai juma'a kai asabar kullum da ke ko ya halatta kai azumin da ake binka ya halatta da kai azumi a ranar juma'a akalla ka ce da sharaɗi amma ranar idi babu wani sharaɗin da zai sa ka yi sallar ka yi azumi ranar idi kenan idi daban juma'a daban ɗaya kenan na biyu sallar juma'a duk malamai sun yi ijma'in ana yin ta bayan rana ta yi zawali amma sallar idi ba a yin ta bayan rana ta yi zawali sai kuma a jira wani lokacin akwai bambanci tsakanin idi da juma'a ko ba bambanci akwai bambanci amma akwai sai ga mutane suna ta a ce ai ya inganta ai ta ɗora mutane akan abubuwan da malamai ba su sallama musu ba malamai da duniyar ilimi ta yadda da malanta su ba sallama musu ba saboda ina ganin kamar wajibi ne a kaina in yi ma yan uwa bayani akan abin da ya shafi waɗannan matsaloli kuma ɗaya daga cikin abubuwan da zai magance su shine tsayawa a yi karatu tukuru a gaban malam amma mutum ya sai littafi ko ya sai maktaba shamil ko dai ya yi da kansa wannan Allah ta'ala ya saurari Allah ta'ala ya tsare mu baki da قال رحمه الله والوجوب لها سبعة شروط الأول التكليف فلا تجب على صبي ولا مجنون ونحوهما قال رحمه الله والوجوب لها سبعة شروط كافن جمعة تزم واجبي تنا شرطة بدا بقي الأول شرعي نفرق التكليف وان زي زما زي جمعة زما مكلف وان ولا مش يكون شرعا wanda aka dora mishi hukunce hukuncen shari'a kuma huwa al-baligh al-aqil shine al-baligh al-aqil wanda yake ya balaga kuma yake da hankali to tunda aka ce al-baligh wanda bai balaga ba juma bata zama wajibi akan shi ba al-aqil fa an fitar da mahaukaci karamin yaro da bai balaga ba in yi juma'a juma'ar ta yi amma ba ta zama wajibi akan shi ba amma mahaukaci in yi juma'a juma'ar ba ta yi ba kun ga kenan akwai bambanci qala rahimahullah wala tajibu ala sabiyyin juma ba ta zama wajibi akan karamin yaro amma kuma za a umarce shi da yi za a umarci karamin yaro daga shekara bakwai ya yi sallar juma'a tunda yana yana cikin imam na faɗin annabi sallama da ya ce ku umarci yara daga shekara bakwai su yi sallah ku dake su akan barinta a shekaru a shekara ta goma ina fata mun gane wannan da kyau sai malamai suka ce yana cikin umum tun da ba a fitar da juma'a an ce ban da juma'a ba qala rahimahullah wala majnun haka nan juma'a bata hau kan mahaukaci ba wa nahwihima haka nan juma'a bata hau kan makamancin su ba wane ne kamar kiya kenan ma. kaga shabi saboda rashin cikakken hankali majnun saboda rashin hankali to waye makamancin su kamar almughma alai wanda ya suma ina fata mun gane wanda ke wanda ya so ma shi ma juma'a ba ta haukan shi ba qala rahimahullah الثاني الحرية فلا تجب على عبد ولا من به شائبة حرية ولكن يستحب له وللصبي حضورها قال رحمه الله الثاني شرع نبي الحرية شيني وان دي جمار يا زمانا آني بابا بابا سورك فلا تجب على عبد جمعة وجوبة كم باوا wala man bi sha'ibatu hurriya hakan nan wanda yake yana da wani kaso na ɗa amma kuma ba cikakken da bane ka san akwai bawa bawa tsantsar bawa akwai bawa almukatab wanda aka dora mishi tansa aka ce ya kawo kaza akwai bawa wanda yake muba'ab sashin sa da ne sashin sa kuma bawa ne to duk dai inda yana da wani ƙanso yana da wani ɗigo na cewa shi bawa ne to bai halatta abin nan juma'a bata zama wajibi akan shi ba qala rahimahullah walakin yustahabu lahu sai ya an so ga shi bawa din wal sabiyyi da karamin yaro huduruhu ma su halarci sallar juma'a din wannan mustahabi ne su halarci sallar juma'a din qala rahimahullah as-salis الذكورية فلا تجب على امرأة شرط إلى shine azzukuriya namiji mazakuntaka kenan ko fala alama'a ala saboda haka juma ta zama wajibi ba kan mace sai dai in ta je yayi yi bai ba yayi waɗannan mutane da aka ce juma bata zama wajibi a kansu ba kamar ƙaramin yaro garaje na da ke ko kamar mace waɗannan ba wanda ya ce sai an idar da sallar juma'a kafin su yi sallar juma'a su kafin su yi sallar azhar su Allah ba ta mun gane wannan da kyau mace kamar yadda yake ta yi azhar din jiya jiya alhamis misali ta yi azhar din jiya to hakan nan yau za ta yi kai tsaye ba babu wanda ya ce mace ba za ta yi sallar azhar ba sai an idar da sallar juma'a ina ba ta kun gane magana ta da kyau tsoraka mace za ta yi azhar ɗinta za ta yi azhar ɗinta kawai ta ji an kira sallah sai ta yi sallar sai ta yi sallar azahar ɗinta lokacin da yi yake hudu ba ita sai ta yi azahar ɗinta zarar ta ji an kira sallah kawai ta yi babu wanda ya ce mata wai sai an yi da sallar juma'a sannan ta yi sallar azahar ɗinta qala rahimahullah al-iqama ya zamana mazauni ne ba matafi ba fala tajibu ala musafirin juma'a bata zama wajibi ga matafiyi ba illa an yi niyyar iqamata arba'ati ayyam sai dai idan yayi niyyar a tafiyar da yi inda ya je zai zauna ne na tsawon kwanaki hudu to in yayi niyyar zai tsaya na tsawon kwanaki hudu to a wani lokaci rigar tafiya ta cire daga jikinsa ya zama kuma dan gari sai juma'a ta hau kansa wannan bayani zai zo akan abin da ya shafi sallar matafiya shin akwai adadin kwanaki da idan mutum ya kai su ya fita daga matafi zai dinga cika sallah ko a'a ko da kwana talatin ne ko kwana ashirin ko kwana sha takwas ko kwana sha bakwai duk zai iya cika sallolinsa ina ba ta mun gano wannan da ke almin da ka sani mutumin da yake matafiyi ne sallah juma'a ba ta hau shi ba ba wajibi ce akan shi ba kenan yanzu sai muka tafi da muka tafi muka dauki manya-manyan motoci irin motocin da masu daukan uh, mutane 18 hais din kenan irin waɗannan aka ɗauki ya dauki ire-iren su guda uku mutane nawa kenan kun shi na duk ba musu lissafi mutane hamsin da ko aka ɗauki irin high school nan doguwa kuma mai cin mutane arba'in da wani abu din nan sannan kuma akwai wasu ƙanana masu cin mutane biyar biyar da direba aka tafi da kuna jira da kyau ko an tafi an je wancan gari an je wancan gari an je wancan gari muna ta hanya sai lokacin sallah ya za a yi zai azhar ne ko zai juma'a eh eh eh sai azhar Ba wanda yace zai juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba ruwaitowa a wata tafiya daga cikin tafiyoyi da yayi cewa ya tsaya yayi juma'a ba azhar yake kana jira da ke ko eh wannan wani abu ne da azhar yake yi baya juma'a saboda haka in dai mutum yana halin tafiya na faɗi wannan ne don mutum ya mutum zai iya cakai to ai muna da yawa tunda ya ga alisabar da muke an taso mu mutane saba'in tunda akwai akwai hayis wannan akalla a ce masu mutane sha takwas takwas guda uku ga kuma irin doguwan na mai cin mutane arba'in da wani abu ga kuma ƙanana masu mutane biyar biyar kaga muna neman mu ta samu mutane ɗari kenan to amma aka ce ba za a yi juma'a ba a zahar za a yi wannan yawan namu bai kai na mai sallar juma'a ba tunda mu muna halin tafiya ne ba muna halin zama ba ne qala rahimahullah al-khamis al-istitan bi fi al-istitan ya zamana yana zaune a wuri bi yana zaune bi mawdi'in a wuri yustatan fihi da ake zama a wurin yana zaune a inda ake zama ba yana zaune a inda ake tafiya ba kun ji ni da kyau yana zaune a inda ake zama ba yana zaune a inda ake tafiya ba misali mutanenmu da suke neman ina ruwa yake saboda haka suna tafiya suna da yawa da aka je wuri guda ai suka yada zango da suka yada zango sun yi kamar wata uku sai su kuma suka yi yunkurin tashi su bar wurin su sake komawa wani wuri da yake da da danshi danshi saboda haka suna a shekara za ga inda da bazara a inda suke daban da damuna inda suke daban da kaka inda suke daban lokacin sanyi inda suke daban lokacin ɗari lokacin zafi inda suke daban a shekara guda suna da mazauni nawa kenan biyar wannan duk inda suka zauna ba za su juma a wurin ba saboda wurin ba wurin zama ba ne wuri ne kawai na anya da zango ina fata muna jin wannan da kyau saboda ba gari ba ne amma kaga wurin da yake har ya kai ga buga kwano an yi kaza an yi kaza yanzu ya zama gari kenan saboda haka da yawa za ga wasu rigaki da wurin daji ne daga baya sai aka yi rigaki bayan wata shida ko bayan wata biyar hudu in ka zaka sai kuma ga wurin an tashi an bar wurin an sake yin gaba ina ba ta mun gane wannan da kyau to wannan zama da suke a wannan watanni hudu watanni biyar watanni shida wannan juma'a bata kama su a wannan wurin ba da wuri ne ba na zama wuri ne kawai aka yada zango aka wuce ina fata an fahimci karatun sosai da sosai sharadi ne da mana wurin wurin zama ne ba wuri ne kawai da za a taru a tashi ba saboda kenan yana da kyau wurin gina masallacin juma'a wurin gina masallacin juma'a a tsaya a yi hattara sosai da sosai a yi karatun tanatsu wurin sanya sallar juma'a na wani lokacin za a ga a cikin gari ne amma zai ga wannan wurin sai ya gashi wuri ne yana da jama'a ba shi da jama'a ina fata muku wannan da kyau duk wuraren da yake abin da hada-hadar gwamnati sun fi yawa a wurin za ka ce yana da yawa yana da jama'a ne a ranakun aiki ranakun hutu kuma sai ga babu jama'a sabani inda yake unguwanni ne isa kake gani inda gwamnati take gini ba tana gini ne a inda yake unguwanni ba tana gini ne a inda yake wurare ne ba. a cikin unguwanni za ga tsare-tsaren unguwanni daban ka dole wani gina masalatan juma'a a tsaya a yi karatun tana ku sosai da sosai don sai ga ana lura da cewa akwai mutane amma sai ga wani lokacin gabar da shi ko kudu da shi ko arewa da shi kuma babu mutane don a tabbatar da za a samu salloli a cikin masallaci din za a samu salloli biyar kenan a cikin masallaci dole ne zama na sallar juma'a ce kadai za ta tara jama'a sauran sallolin kuma zai dai a sami da kyar da makyarketa za a iya samun sabu daya wani lokacin sai dai dama da can da kyar a samu wanda za su raba bayan liman to kuma za ga kenan har yanzu tsugunnin ba ta kare ba saboda dole a dubi dirasa istratijiyya wurin gina masallatai ya sosai da sosai قال رحمه الله السادس القرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال وهو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيتا ومبدأ الأميال الثلاثة من المنار وقيل من طرف البلد والميل على المشهور كما سيأتي الفاء ذراع والتحديد بالمسافة المذكورة إنما هو في حق الخارج أم بلد الجمعة وأما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال qala rahimahullah as-sadis al-qurb ya zama ne yana da kusa da masallacin juma'a za ta zama sharadi a kansa ne idan yana kusa da masallacin in yana nesa da shi ba mata zama wajibi a kansa ba kamar da malam zai yi bayani ba kuma mutum ne zai kirkiri nesan ba bi haythu la yakunu minha fi waqtiha ta yadda ba zai iya kasancewa a cikin ta ba fi a lokacin ta ala aksari min salasati amiya sama da mudu idan yana wajen gari daga wajen gari zuwa masallacin juma'a idan ya zama na sama da mul uku ne kana ji da kyau ko to juma'a ta hau kan shi ko ta hau kan shi ba wa huwa al-qadar alladhi yablughu as-sawt wannan kuma shine gwargwadon yadda murya za ta kai gare shi as-sawt rafi' murya da aka daga murya kiran sallah kenan idza kanat riyahu sakira a lokacin da idan iska ta kasance a kwance a natse wal aswatu hadi'a murya sauti muna murya mutane kuma murya ta riga ta kwanta kowa ya naba'a kamar wani lokacin ka lura tafiyar da kiran sallar asuba yake yi wala jira da kyau tafiyar da kiran sallar asuba yake yi sallar azhar baya samun wannan tafiyar eh haka kuma ka bane so haka idan aka samu irin wannan lokaci mutanen da suke jin kiran sallar asuba a lokacin da lima mai kiran sallar wal mu'azzinu sayyitan mala ya kawo shi mai kiran sallar kuma yana da murya aka zama ya zama mai kiran sallar yana da murya in ya kira sallar asuba sallar asuba tana kaiwa inda suke to juma'a ta zama wajibi a kansu to kuma daidai gwargwadon lissafi yana nuna kenan sallar juma'a kan kai murya ta kan kai ne a lokacin da ya tsara abin da a ƙasa da mun uku to balle yanzu kuma da ake da bututun magana da amsa kiran sallah dan ba za mu ce amsa kowa ba da ake da amsa kiran sallah a yanzu tunda ana da abin da ke ƙara yake ɗaga murya kenan tafiya za ta tunda a lokacin da malam yake wannan lissafi yana lissafi na lokacin da babu microphone shi ne zai tafiyar mil to yanzu kuma ba kaga zai yi nisa kenan sosai da sosai kana ji da ke ko duk wannan ana magana ne fa wa mabda al amyal salasa to da ake cewa mil uku daga ina za a fara lissafin mil uku isa na yi ce wa mabda al amyal salasa farkon inda za a fara lissafin mil uku min al daga hasumiyar masallaci daga nan za a fara lissafin mil uku har zuwa garinsu garin su ko har zuwa rigarsu su ko har zuwa ƙauyensu su wasu kuma suka ce min farafin balad lissafin zai fara ne daga ƙarshen gari za a zo ƙarshen gari ne sai a fara lissafi daga ƙarshen gari zuwa ƙauyensu su idan ya kai mil uku to juma ta zama wajibi a kansu in ya ɗara mil uku juma ba ta zama wajibi a kansu ba ya zama na da maganganu ne kenan biyu amma abinda mai shari ya rinjayar shine cewar a fara lissafi daga masallaci shi ya fi nan gara kamata idan aka fara lissafi daga masallaci fa zai iya yiwa daga masallaci kawai a fita gari zai ci mulɗe ko mulki ɗauki kowanne masallaci da za ka iya ɗauka a nan garin mina musamman manna na can taga ko ko na siyoyi e. ka gani siyoyi shi karanta shi a wajen gari ko inda ya wuce city gate amma dauki na kwangila ko ne da ko ko babban masallaci ko na ina za ka daga nan kafin ka fito ina ne wajen gari daga nan in za ka in za ka lissafa zuwa yamma a yanzu da muke magana Rana ko ka ce da a'a ko da dai nan ta ne na gura eh ko daga daga babban masallacin juma'a zuwa telegate ai akwai tazara sosai kai ko daga nan masallacin juma'a na kwakwun zuwa toilet gate ai akwai tafiya zai dauki mulla ina masana harkar yana dai da tafiya hisa ma yace daga ina za a fara lissafawa ko suka ce a'a daga masallaci ko kuma suka ce a'a daga gefen gari amma mu shani yayin jari a fara lissafi daga masallaci wal abin da yake mil alal mashhur a magana tafi inganci kama sai a ci kamar yadda bayani zai zo a can babi na gaba da yake magana akan abin da ya shafi sallah matafi alfa zira shine zira'i dubu biyu kamu dubu biyu haka kenan ko haka shine zira'i guda to idan aka samu wannan so dubu biyu shine mil daya ashe kenan lissafin masaha lissafin geology harkar nisan kasa da waye da duk waɗannan abubuwa tabbatattu ne a musulunci tintin malaman musulunci sun riga sun yi fice akan wannan in kana duba rubuce-rubuce da malaman musulunci suka yi a kan yadda ake auna ƙasa ake auna tafiya ake auna kaza ake auna kaza an riga an wuce tintin an yi nisa wani su duk su ake fasarawa su koma ka ga a zo ana taimaka tutiya da su alhalin kuma na ne قال رحمه الله والتحديد بالمسافة المذكورة دو wancan lissafin da muka danga yi nisan mul biyu mul uku mul hudu mul kaza din nan da ake ta lissafa wannan lissafin da aka yi inna ma huwa fi haqqil kharij ana magana ne fa a wanda yake wajen gari an baladul juma'a a garin da ake sallar juma'a duk wannan yana tabbatuwa ne wanda yake wajen garin da juma'a take wa amma man fiha amma wanda yake cikin birni cikin garin da ake sallar juma'a tajibu alaihi juma'a tana zama wajibi a kansa walau kana min almasjidi ko da ya kasance tazarar da ke tsakanin shi shi da masallacin juma'a ala sittati anyal tsakanin su mil ne za a samu za a samu biranen da suke za su yi mil hamsin wani garin daga nan zai ke sulaja wani ji da ke ko mutum ne yana zaune a london aiki ya kai shi london ko karatu ko aiki ko yana moscow ko yana pennsylvania ko yana ohio ko yana irin waɗannan manya-manyan garuruwa da suke masallacin juma'a ɗaya ne tal a garin tsakanin da shi kuma garin da ya kake amma tsakanin da shi ya ta sama mul kaza malam yace sallar duma ta hau kanka eh? ko mutum yana arata ko yana Legas a a kuma salatin juma'a sosai ko mutum yana Anacha ko yana Fatakwal kun gane wani da ke ko ko yana da wasu wurare da yake ko yana Injimaina da sau wurare da yake akan sami annaba wurare ne na musulmi sosai da sosai saboda ka za ga wurare inda mutum sai ya kiyaye wanda gari yake wataƙila irin garuruwan ne da masallacin juma'a ɗaya suka yadda a yi shine kawai ake to juma'a ta kama ka sai ka tara kuɗi kenan in ka je wannan sai ka tara kuɗin sati mai zuwa قال رحمه الله السابع الصحة ورك لا تجب على مريض وإن صح قبل أن تقام لزمته ما له شرع إن السابع شرع إن الصحة لا فيها لا تجب على مريض saboda haka sallar juma'a bata zama wajibi akan mara lafiya ba a samu lafiya juma ba ta zama wajibi akan mara lafiya ba wa in saha in ya samu lafiya qabala an tuqam kafin a tsayar da juma'ar lazimatu juma ta hau kan shi sai mu kiyaye sosai da sosai in ya samu sauki kafin a sako daga sallar juma'a juma'a ta hau kan shi in bai samu sauki ba juma'a ta fada kan shi sai sallah asar kun gane ko kenan shi sa mai shari'a yake wa kaza kullu man zala uzru qabla an tuqam haka nan duk wani wanda yake da wani hanzari shar'antacce sai zama na hanzarin ya bushe kafin a tsaye da sallar juma'a to juma'a ta hau shi ana ba ta mafi wannan da kyau bawa ne liman yana abin nan liman yana hudu ba aka yanta shi juma'a ta zama wajibi a kan shi ya yaro ne bai balaga ba duk da sallar juma'a ya balaga juma'a ta haukan shi saboda haka sai a kiyaye sosai da sosai waɗannan sune ne da suka shafi sallar juma'a ƙalar himhullah wani adaiya arba'atu shirot al'awwal al'imamul muqim ولا تصح أفذاذا ولا بإمام مسافر قال رحمه الله ولأدائها أربعة شروط بعد صلاة الجمعة كما وانت شروط لنا وجود sai mutum ya cika su sannan juma'ar ta zama wajibi a kan shi to nan kuma yin sallar juma'a ko da ta zama wajibi a kan shi su ake karantawa shari'i na farko al'imam imam a samu liman al-muqim wanda kuma yake mazauni ba matafi ba kaga da yace al-imam a samu liman sai yace fala tashihu afdadan juma'a bata halata ba a yi ta daidai wane koma can gefe yayi wane koma can gefe yayi ce kowa ya yi juma'arsa wannan ba ta yi ba isa ya ce a samu imam al-muqim ya zama mazauni saboda zai ce wala bi imamin musafir hakan nan kenan juma'a ba ta tabbata ba ga limamin da yake matafi kamar da muka ambata a duk tafiye tafiye da annabi sallallahu alaihi ba a rawaito inda ya sallar juma'a ba hatta rana arafa sa'a hajjatul wada da yi wannan jira da ke ko a hajjatul wada da ya hajjin ban kwana a hajjin ban kwana da ya yi wannan hajjin ya fada ranar juma'a ne ɗaya kenan kuma ana yin hudu ba a arafa kafin sallar azhar da la'asar wani jina da kyau ko kuma raka a biyu ake yin sallar azhar haka nan kuma juma'a zama ana yin hudu ba ne kafin sallar juma'a sannan kuma raka a biyu ake yi sai malamai suke ta magana wai a wannan ranar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi me yayi juma'a yayi ko azhar kuna jira da kyau juma'a ana yi mata huduba ba kafin juma'a ita ma sallah arfa ana huduba ba juma'a raka'a biyu ita ma wannan raka'a biyu malamai suka ce to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatun a bayyane ko a sirce dan shi ne bambancin su sai ya tabbata a asirce in ga ya nuna kenan yayi azhar yi ba ba juma'a ba ake kokonta wai annabi sallama ya yi azumi a ranar ko bai yi ba ka san mata suna da dabara sai wata ta aika mashi da da nono a cikin kofi sai ya daga nonon ya sha a bayan jama'a sai ya nuna kenan baya baya azumi a rana a ranar arfa ke da sai mu duba kenan abinda malamai suke faɗa a ran sallama ba a rawaito a wata tafiya da daga cikin tafiye-tafiyen shi ya yi sallar juma'a ba ma'ana a matsayin shi na liman ya wuce ya ba da limanci ba ina ba ta kun gane wannan da kyau to amma a matsayin ka na matafi sai juma'a ta rutsa ka a gari sai ka bi liman kenan babu wani abun nan ana maganar kai karan kanka da kake matafi za ka wuce ka ba da juma'a a bika a baya shine malamai suka ce a'a kun gano wannan da ke ko amma za ka bi tun da daman juma'a ba ta zama wajibi a kanka bane idan kana halin tafiya to amma idan ta suke ka a gari shine malamai suke magana a kai juma'a ta hau kanka ko ba ta hau kanka ba قال رحمه الله عز وجل الثاني الجماعة وهي غير محدودة بعدد مخصوص ولكن لا تجزئ منها الثلاثة ولا الأربعة وما في معنى ذلك بل لا بد أن تكون عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم آمنين على أنفسهم وهذا العدد شرط في الابتداء لا في الدوام فإن انفضوا من خلف الإمام وبقي منهم اثنا عشرة لسلام صحت وإلا فلا قال رحمه الله الثاني الجماعة أسام جماعة وذن صلى الجمعة أربعة أسام جماعة وهي غير محدودة جماعة أكي بقاتا باوي أن إياك الكتاباني an ce sai sun kai kaza bal budda an takuna adadan abinda ake so dole a samu jama'a wanda yake adadin su ta taqarra bihim qarya ire-iren su za su iya zama gari shine ta taqarra bihim qaryatu za su iya zama gari mustaghnina an ghairihim sun wadatu da wasu ba wai kafin a ba su juma sai sun ce to ai akwai mutane a tsallaken gada akwai mutane a wuri kaza akwai dinnan suke zuwa in aka ruwa fa ruwa ya datse kaga sai rafi ya janye kuma ba su da gada fa kaga ba su zama yan kansu ba kenan to dole zamana suna da jama'a ne dai masu yawa mai tsallake ba wani ya gairu ma'adudatin bi adadin maksus ba a keɓanta jama'ar da wani adadi keɓantacce ba walakin la tujzu min hasalata amma dai duk da haka mutane uku ba sa yin juma'a kuna ji da kyau mutane uku ba za su zo su bude zaure su hau kan abin nan dan eh, daga wani abu a ce an gudu ba a'a ba a yi wannan walal arba'a hakan nan mutane hudu wa ma fi ma'ana zalik hakan nan abin da ke kama da haka mutane hudu biyar shida ba za su juma'a ba balla budda an takuna adadin dole a samu adadi ta taqarra bihi qarya da yake za su iya zama gari a samu adadi da gani an san adadi ne yustaghnina an ghairihim sun wadatu da wasu ma'ana ba wai wurin yawan su sai sun hada da wasu sannan za su yawa ba idan aka cire wasu su kuma yawan su zai yi kasa ko kuma za a nemi su ma a rasa ba shine ma'anar mustaghnina an ghairihim sun wadatu da wasu aminina ala anfusihim sun wadatu sun amintu da kansu wa hadha al-adad wannan adadi da muke magana na a samu adadi kaza a samu adadi kaza sharɗin fil ibtida sharadi ne wurin fara juma'a a can lokacin da za a fara juma'a an samu wannan adadi saboda haka malamai suka ce yana cikin sharadin sharadin huduba kada a fara huduba sai malamai sai mutane sun hallara idan mutane ba su hallara ba aka fara huduba to hudubar ba ta ba قال رحمه الله شرط في الابتداء شرط إني ورم فاروا لا ba wai sharɗi ne na har sai an gama sallar ba ne fi dawab wurin dawama fa in faddu idan mutane suka tarwatse suka watse min khalfin imam a bayan liman lokacin da aka fara sallah da mutane da yawa kenan ko da aka fara sallah da mutane da yawa sai mutane suka watse daga bayan liman wa baqiya min musana ashara waɗanda suka rage da su mutane goma sha biyu ne lissalami ya zuwa lokacin da liman yi sallama sahat sallah ta yi wa illa in ko ba su kai goma sha biyu ba fala sallah ba ta yi ba wani ji da kyau in ga anan malam da yana nuna mana kafin juma'a ta zama juma'a sai an samu adadi ina fata mun gane wannan da ke ko ɗaya kenan kuma ina son mu tsani karatun tanus a cikin birane akan samu unguwanni da yake ta bangaren gini za ga unguwanni ne ginannu amma mazauna su kuma ba a nan suke zaune ba kun shiru za ga ba a nan suke zaune ba unguwanni ne gaba ɗaya na ranakun aiki ne babu kowa a unguwannin sai raka da su mazan da su matan duk an tafi aiki mazan sun tafi aiki matan sun tafi aiki kananan yara an kai su makaranta an rufe gida sai abin da zai nuna maka haka inda za ka yi sallah a zahar a unguwar da ƙyar a yi su kuma za a ga wannan unguwa babban unguwa ce a cikin gari kana jina da kyau irin wannan unguwa za a iya mata juma'a a karatun mu to su za a yi juma'a idan ranar kuma hutu ne sun tafi su ranar asabar da lahadi sun tafi su da an tafi wuki sai ka sai ga ta ɓangaren gini ga gini fululu gidaje ta ɓangaren gini unguwa ce sosai da sosai amma kuma ba kowa a ciki saboda ka in kana son ka ga mutane sai dai ka zo sallar magariba ko kuma sallar asuba sallar asuba ya tafi tara mutane saboda amma ba sallar asuba ba to sauran mutanen duk dai sai dai ka ga ba a rasa ba da wani baya dawa sai karfe tara dare wani baya dawa sai kaza wani baya dawa sai kaza saboda ka za ka irin waɗannan unguwannin abin gudu a nan shine kada a yi juma'a kuma ta zama wani abu kamar ba a zuwa sai sati ma'ana sai a sati so ɗaya ake zuwa sallolin azhar da al'asar da magariba da nisha ga kuma ba a samu waɗanda zan sallace su a cikin masallacin قال رحمه الله الثالث الجامع فلا تشيء في غيره ولا على سطحه ولا wala fi قناديله ولا في وفي معنى الجامع fi حق غيره رحابه والطرق المتصلة به إذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد قال رحمه الله الثالث شرقي نوكو الجامع دولة أسامي مسلاتي kun gane ko shi yasa malamai suke ce bayan sun ce masallaci ginanni ba za a share fili a ce an gama juma'a ba kana jira da kyau ko ba na karatun ba ba za a share fili a ɗebo a barmi a ce an kama juma'a ba a zahar bace ba na asar bace kuna jina da ke ko tsoraka a samu masallaci fala ta sihu fi ghairi sallar juma'a bata inganta ba a inda ba masallaci ba tsoraka sai hatara za a ga wasu sun rasa sallah a masallacin juma'a da suka je suna rasawa sai su koma gefe ko dai su yi juma'ar a uzbillah ko kuma su yi azhar hatsarin da ke ciki shine watakila wannan masallacin da suke salla a shi shine fasallaci na farko da yi sallar juma'a garin kuna jina da kyau kenan akwai waɗansu masallatan juma'a to in dai akwai wasu masallatan juma'a wajibin shi ne ya je yi sallar juma'a in ko bai yi sallar juma'a in dai za a samu sallar juma'a akwai wani masallaci da za a samu sallar juma'a a shi sai kai sallar azhar to wajibin ka ne wannan azhar din taka bata yi ba kuna jina da ke ko sai ka je wannan masallaci ko kuma in yi wannan masallacin sun gama sannan ka sake maimaita azhar in dai kana ranka da lafiyarka sharaɗin juma'a yana ka bai halatta ka yi sallar azhar ba ba tare da an gama sallar juma'a ba akwai da zai iya maimaita eh aha maimaita sharaɗin sallar juma'a sai ka da sallar eh. za ka sallah a zahar ba akwai masallaci wanda ba a juma'a ba eh ba za ka idan ka je ka tara an gama sai ke ke yana ko duk wanda yayi azhar alhali akwai sallar juma'a da ba a gama ba shi da azhar kun ji ƙari da kyau wajen maimaita ta duk wanda ya yi sallar azhar alhalin akwai juma'a da ba a yi ba ba shi da azhar domin shar'inta a taklif mun yi magana in dai kana cikin gari tsakaninka da garin tsakaninka da juma'ar mala ya ce ko za a samu mil shida ko ba mun baro karatun a baya ba ko za a samu mil shida dolan ka ne ka je ke sallar juma'a ba maganar wai masallacin juma'a wuri kaza yana da nisa abin mamaki abin da kai ci sai ya gani sai shi ma bai kai nisa tsakanin gidan da kasuwar ba ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda dole ne mu faɗa ma junan mu gaskiya kuma dole ne ɗan kasuwa su tsaya tsayin daka su faɗa ma junansu gaskiya idan Allah ta'ala ya sa ka yana kan hanyar masallacin juma'a ne kana sai da buhu to haka kowa zai to gibu wanka ya tafi gibu wanka ya tafi gibu wanka ya tafi darduma ko bar ma da mutum zai siya ba zai iya siya ba wajen ya je sallah sai dai ya ga buhunka ko kwali ko waye ko ya tafi sallar juma'a kuma ba zai tafi akan lokaci ba yana zuwa haka idan da sallar juma'a sai ya koma gefe ya yi sallar azhar azhar din shi ba ba shi da juma'a ba shi da azhar kana ji da kyau ko in kuma sai yanzu ya ji to sai ya lissafo adadin azhar din da yayi sai ya sake su wataƙila ka ce ya yi wata shida kuna jira da ke ko malam kwarar yara masu a duniya na tun kafin ya je alkiyama a yi duba inda suke a babu su kuma a bincike shi a kansu in yi wata shida kowanne wata akwai juma'a nawa hudu to kaga a wata shida akwai hudu so shida eh ashirin da hudu sai ya tuna iya waɗannan hudu so shida ɗin ashirin da kaza ɗin nan lalle ilalla juma'a kaza ya samu juma'a kaza yi kaza sai ya rama su a matsayin azhar wannan shine abin da yake karatu ina fata mun gane wannan da kyau da mu gane wata tambaya kai ko zaka tambaya na gana da mishi ido ya yi sakaci yana inda zai yi tambaya bai yi tambaya ba ya yi sakaci yana inda zai tambaya bai je ya yi tambaya ba wani uzuri za ka ba shi. ya kamata idan yi tambaya mutum ya rasa juma'a ya halatta ya yayi azhar sai a bashi amsa da ya tambaya da wani kama shi zaka yi wajibin ka ne karanta da mutane mutane sun yi nesa da inda karatu yake suna birane amma kuma suna ƙauyuka inda babu addini nasu Allah salamatu lafiya qala rahimahullah wala ala satahi hakan nan ba ta yiwuwa a saman masallaci kun lura da kyau wala fi baiti qanadini hakan nan kuma ba ta yiwuwa a cikin ɗakunan da ake ajiye su masu to ko inda ake ajiye kayayyaki ko kuma inda liman yake dan tsayawa kafin ya shigo kafin ya shigo kafin ya hau kan mumbai mutum ba zai shiga nan ya ce yayi juma'a ba kuna kira da kyau ko a ce babban masallacin juma'a ne sai ake labarari a ciki a yanzu kana masallaci ne ko kana labarari sai ka fito ciki ka rufe ciki ka fito ciki masallaci ke sallah wa ma'anar jami'i yana ɗaukan ma'anar masallaci fi ake ghairi in ake la'akari da wani abun yana ɗaukan ma'anar masallaci kenan shi ba masallaci a amma ɗaukar ma'anar masallaci rihabahu rahaba harabar masallaci haraba da hausa rihab da larabci idan mutum ya sallah a cikin masallaci a lokacin da liman bai zo ba kaga ya samu shiga cikin littafin mala'iku in ya zo lokacin da masallaci ya cika to bai shiga cikin littafin mala'iku ba dan ba cikin mala'iku suna tsayawa akan cici na shigowa ba ce kai da ku suna tsayawa ne akan kofar shiga masallaci kana jira da kyau kusa da mutum ya juma'a a waje ya yi ta a waje amma ba za a taba hada shi wurin lada da daraja da wanda ya ta a cikin masallaci ba haka nan wa turqu al-muttasilatu bi haka nan da hanyoyi da suke kaiwa zuwa ga masallaci din hanyoyi da projection ne ta ina ne da duk duk suna ɗauka amma idan ta salar biyu sufu idan sahu sahu ya kai wa baqal masjidu kuma masallacin bai kunci kenan idan masallacin bai cika ba sai mutum ya tsaya a haraba yayi bai ba idan haraba bata cika ba sai ya tsaya akan hanya yayi bai ba kenan ba a buƙatar tsakanin sahu da inda kake a samu wani abin da ya dace balle mutum ya koma wata gindin bishiya bishiya wani ko yana koma gindin bishiya ne tun da sauran lokaci ko dan ya kusa da shagonsa ko ya kusa da wurin harkarsa ko kuma nan za su tsaya su tafira Allah ta'ala ya sauri الرابع الخطبة قبل الصلاة ولا تصير خطبة إلا بحضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة ما الرابع ba dole الخطبة samu أسامه ba. qabla salah kuma ana yin hudu ne kafin ayi sallah kuma mun yi magana da mun ga magana kharaki ana yin hudu ne bayan rana ta yi zawali da haka imamar al-kharaki ya fara ko in ba kuma ta ba muka ce yace wa idza zalat ash-shamsu yawm al-jum'ati sa'ida al-imamu ala al idan rana ta gushe a ranar juma'a sai liman ya hau minbari in rana ba ta gushe ba liman ya hau minbari ya jefa sallar shi da sallar mamunsa cikin hatsari hatsari kuma ba karamin hatsari ba saboda ka lalle ilalla sai kai makanka gamdakatar kai makanka kiyamul layli dan zaka zo kai ta yin salloli ne ashe duk ba juma'a kake yi ba musallahu nasallahu salamatu wal afiya mala yace wala tasulu juma'atu juma'a ba ta inganta wala tasulu khutbatu khutba ba ta inganta a ce hudbar tayi illa bi hudurul jama'a sai jama'a sun hallara kenan jama'a ba su hallara ba ya hawo ya tayi ya tayi ya tayi ba ta yi ba kuma jama'ar allati tan'aqid bihim al-juma'a irin jama'ar da adadin su ya kai na a ce juma'a su tayi ko da iya su suka tsaya suke juma'a za a ce juma'a su tayi to idan aka samu wannan adadin ne sai a fara huduba amma idan ba a samu wannan adadin da ake bukata ba to ko an fara huduba ba ba kai ba kuna jina da kyau ko ɗaya kenan amma kuma ta kuma mun yi magana a ishmaru cewar huduba ta kasance min ma tusammi al-arabu khutba huduba ta kasance cikin abin da larabawa suke kiranta da huduba masu gun kwakwafi da diddigi na ilimi sun ce hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hudubarsa da sallashi baki daya kun gane wannan da ke ko da hudubar shi da sallashi ba sa wuce mintunan da suka kai ashirin ashirin da biyar talatin ya hudubar ya kuma yi sallah domin hudu da shi ba ta wuce shafi uku ina fata mun gane wannan da ke ko in kuma ka lura galibi shafi uku ne ke karantawa a sallar asuba a raka a farko ta ranar juma'a alif lamin asadar kaga alif lamin asadar na shafi uku take da su to da ka ce karanta shafi uku zai dauke ka minti nawa kun yi shiru a ah, karatu ne karatu ne eh minti goma ko kace minti goma to izini kuma nawa kenan ina fatan kun gane wannan da ke ko in dai za ka bi diddigi na hudubobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama huduba da manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama hudubar ta sallar juma'a ce hudubar ta idi ce hudubar ta arafa ce ko hudu ba arfa da na arfa za ka tara ta gaba ɗaya ka haɗa yi ta duka ka haɗa hudu gaban manzo Allah sallama da na arfa ba za ka iya karance su a ƙasa da minti talatin ko ƙasa da minti arba'in ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka baya cikin hikima na hudu ba ya zama na an yi istitradi an ja hudu ba hudu ba ta ta sama mintuna arba'in mintuna hamsin awa ɗaya awa ɗaya da duniya kwata-kwata wannan baya cikin abin da larabawa suke kiran shi da hudu ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau dan uwa kar ga magana ta yi zafi wajibi ne da muku magana akan ta kuma wajibin ka ne yanzu a naɗa ka masallaci limamin juma'a ka ce eh ka ga ko ba kai ba balle a ce ba za ka ga da wata wani gudunwa gada domin ku nemi ka zama limamin hudu ba limamin juma'a duk ba ta taso ba ina son a bambance mun barin hudu ba ta juma'a da mambarin hudubar idi da mambarin karantarwa da mambarin wa'azi kowanne ana kiran shi mambari ne amma matsayin shi daban ina ba ta mun gane wannan da ke ko yadda za ka tsaya ka yi wa'azi ba haka za ka tsaya ta mintuna nake magana ba haka za ka tsaya ka yi hudu ba yadda za ka hawa majalisin mumbarin ilimi ka yi tafri'at ka yi bayani na ilimi dalla dalla filla filla kowace gaba a fayyace ta ba haka ake a hudu ba balle kuma za ga hudubar da aka rubuta da larabci da wuya a karanta ta a goma amma idan aka zo fassara ta da hausa sai ga za a fassara ta a hamsin abun akwai ɗaurewar kai kun bai wannan da ke ko wanda yake kamata ya tun da fassarawa za a yi sai a bada rukusul akalam abinda bai kai na larabcin ba tun da na larabci shine asali in ka yi mutuwar larabci a minti ashirin to kamata iya na hausan ya zama minti sha biyar ko minti goma kuna jina da ke ko saboda na larabci na hausa kawai za ka ɗaɗɗiga ma wanda bai ji bane a ɗaɗɗiga ne abin da hudubar ta ƙunsa to amma ya za a yi ka rubuta abu minti ka karanta abu minti goma amma ka fassara shi minti talatin kuna jina da ke ko ka wannan ya saba so dole ne kuma na ganin wanda za su iya kamata su ɗauki wannan nauyin shine imam sufuri majalisar limaman juma'a da ake da su akwai wata kungiyar da ke fitowa ta majalisar limamai na juma'a ya zama wajibi a kansu su tunkura limamansu su koya musu yadda ake hudu ba kuna fata mun gane wannan da ke ko a koya musu yadda ake hudu ba hudu ba daban wa'azi daban wa'azi shine kana yi ana tambaya kuma ko shi da ka'idodinsa a manya zai ana hutuba ana yi wa malami talƙini a ce an yi ka zama haka aka faɗa an kai ba ce Allah ya kiyaye ka wannan wanda ya faɗi wannan ba shi da tuma duk wanda ya faɗi wannan ba shi da tuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wannan mutum ne bai yi magana sai ka ce da shi ya yi shiru aka ce ba ka da juma'a tsoraka liman kadai ake so yayi magana su kuma limamai dole a ji hankalinsu su daina maganganun da za su zabar mutane su yi kabbara domin in faɗa muku wani abu liman ko wanda yake jawabi shi ke sawa a dariya shi ke sawa a kuka shi ke sawa a kabbara ba ga shi kuma ba da zuwa ba wanda yake jawabi shi ke sawa a kabbara wanda yake jawabi shike shi ubangiji subhanahu wata'ala ya danka mu zukatan mutane in yana sa a barke da kuka ya sanya da za a kawai a barke da kuka in yana sa a balle da kabbara ya sanya da za a yi bakara da kabbara gano dole ne liman ya guji irin waɗannan al'amura mun bari wa'azi daban mun bari hudubar juma'a daban a ce a dubo duk littafai da hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake hadisi yana na bulugul maram fuskar tana ja ka annahu mundurul jaysh kamar yana ma sojoji umarni yana yana ba su command yana ba sojoji command haka yake hudu ba kuma ga mutum yana hudu ba kamar yana taɗi kun bai wani da zai ba haka ake yi ba so dole ne a tsaya a yi yadda ake hudu ba ya ake rubuta hudu ba ya tsawon hudu ba ya gazarta hudu ba mutum ya fara zuraren hudu ba ya fara zurar hudubar ko hudubar arafa hudubar arafa da ake yi minti nawa take dauka so dai ake ta a shekara minti hamsin da biyu minti hamsin da biyar minti hamsin duk da haka malamai sun ce ba ta cika ba ya yi yawa domin in ka ɗauko hudubar manzan Allah su salama da i a ranar arafa da i ba za ka karanta ta a ƙasa da minti hamsin kai ma kenan balle shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda wannan wajibi ne a tsaye a yi bayani shi dole a yi harkar karantawa karan bawo a gyara ta a fayyace ta قال رحمه الله ويستحب الزينة بأحسن الثياب وقص الشارب وتقليم الأظافر والسواك ومس الطيب ونحو ذلك قال رحمه الله ويستحب الزينة أن صين أدو أتنشر أدو رانا الجمعة بأحسن الثياب لتفافا ديتي شيء ما في كو كان متين سمدوك المتاشي ya yi abin nan ya tsako wani tufafi da zai tafi sallar juma'a sai da wani tufafin da yake da shi ya aiki jiya wanda ya wanke da zai goge ya ajiye sai bayan la'asar sai karfe biyar ta yi zai zai wanka kuma ya sasu mun fi ranar juma'a kun gane wannan da kyau ya waye wasu sai karfe biyar ne ma zai yi wanka ya sasu amma ga wasu ma zai tafi sallar juma'a sai shekaran jiya yake sasu ya duba ne ce ta ai ba su da ba kuma ba kowa zai gane ba sai ya tafi da su wannan bai kamata ba wannan bai mutum ana bukatar ya je sallar juma'a ne tsantsam ya je bi asali siya da kyawun sa mafi kyau wa qasu sharif an so kuma mutum ya ya rage a sharif shine gashin gashin abin nan wannan gashin baki barakallahu ya rage gashin baki shine a sharif kuma ya tsaye da ya gyara gemunsa kenan eh wadan kada ya zama mace wa taqlimul azafir da gyara a kaifa ya gyara ya gyara farcensa ya gyara yakonsa ko ni karanci mai sakwatanci ko eh, ya gyara kumbasa ya gyara a akaifarsa wani zai gashi kamar gwagwan buri zaro zaro wasiwak ya yi asuwaki ya gyara bakinsa kada ya zo masallacin juma yana hamani ya yi allahu akbar sai wani ya kauda kai Allah kuwa dan yayi su ba haka ake ba wa masu tib ya sanya turare amma kada ya sanya turare kuma zai cutar da wani kun da ke ko wa nahwu zalik da makamancin haka ana buƙatar mutum ya cancar ado duk wanda suna cikin mukammilat na ranar juma'a ya karanta suratul kafi ya yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yasqutu fardul juma'ati bi maradi يتعذر معه الإتيان أو لا يقدر إلا بمشقة شديدة وبتمريض قريب وبخوف ظالم يؤذيه في ماله أو نفسه أو نفسه أو خوف نار أو سارق أو حبس الغرماء أو حبس الغرماء له وهو معسر وبالوحل الكثير والمطر الشديد وأكل الثوم والعرق عندما أنت tambaye ka جمعة سنة na sunna eh eh masallatan juma'a ba masallatan sunna ne na juma'a kaga yake cewa za su kai bakwai ko abin da ya haka kun lura da ke ko ina faɗa mana kenan wannan na yi mana yaran da za a gane ne ɓalo-ɓalo eh ina zuwa ne na yi mana shi ɓalo-ɓalo ne dalla-dalla da kowa zai gane in ka kuskura kai a wani masallaci ka je masallacin ka rasa sallar juma'a ka kuskura ka koma gefe kai a zahar to ka sani baka da ita kun bai wannan da ke ko don yanzu a gaban ka akwai masallaci ne kace wani ya ce masallatin sunna goma ne wani ya ce bakwai ne kai ka kace bakwai ne akwai shida kenan gaban ka in kace goma ne akwai tara kenan gaban ka sai sun kare tukunna sai muka to bayan su kuma akwai wasu dan ko ba na sunna bane bid'a su ta kai na cewar ba za a bi su sallah ba a'a ba ta kai ba sai a bi su sallah wannan wa zai mun yi da ku a cikin karatuka da suka gabata yan uwa ya zamana karatu ne yake jan mu ba mu muke jan karatu ba raka mutum ya taka tsantsan ya hirdansa zai zo yana ta neman duniya bai samu duniya ba bai samu lahira ba da duk yadda ya kai ga tara tun bai samu lahira ba bai samu duniya ba قال رحمه الله ويسقط فرض الجمعة farillar juma'a tana faduwa mutum ya rasa juma'a abin nan mutum ya zama na juma'a ta fada a kansa ba ta zama wajibi a kan shi ba bi maradin ta sanadiyar rashin lafiya ya ta'azzaru ma'ahu itiyan irin rashin lafiya da ba zai iya tafiya masallaci da ita ba kenan akwai irin rashin lafiya da zai iya tafiya eh an mai karin ruwa eh a sha ga ya ake mai karin ruwa kun gane ko zazzabi yake ji kaya ne ya so bai kare ba sai dan ji zazzabi sai da ana yin wani gauran ciniki zai biya miki ka gane ko wata ne ya kwana talatin da biyar na kasan yana ta lissafawa ne in dai ba a ba da albashi ba yanzu wancan wata bai kare ba sai ka ji ya ce wata kwanan shi arba'in. wannan da yake sa duk wannan bai zama dalili da mutum zai ke zuwa masallacin juma'a ba alhamdulillah akwai rashin lafiya da yake lalle ilalla za ta yi wahala mutum ya ji a irin wannan rashin lafiya sallar juma'a ta faɗi a kansa ma'ana ba ta zama wajibi a kansa ba qala rahimullah aw la yaqdiru ko kuma ba zai iya zuwa ba illa bi mashaqqatin shadida sai da wahala mai tsananin gaske kuma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim saboda haka sai mutum ya tsaya a gida abin da ya tsaya inda yake sallar shi wa bi tamridi qaribin haka nan da jinyar makusanci tamrid shine jinya marid shine mara lafiya me bambancin su tamrid akwai tawon da mimin marid mimin da fata can kuma mimin da sukun kenan tamrid shine jinya na farko mara lafiyan da shi karan kanshi ake magana na biyu kuma a'a jinya kake yi mai ɗakin ka ce ba ta da lafiya ko ka ne ba shi da lafiya ko yaran ka ne bai da lafiya ko dai wani makusancin ka ne sosai ba shi da lafiya kuna ji da ke ko zai iya wa abokin ka ne kun je makaranta ne ko kun je neman kuɗi ne kai ne dan uwan nashi kai ne na kusa da shi din kai kake kulawa da shi zai zama na ba shi da lafiya in ka tafi zai zai cutu wurin kulawa da sauransu kai ma juma'a ta faɗi a kanka masa mutum ne kenan wa bi khawfi zalimi hakan nan ko jin tsoron yi yu'zihi da zai iya cutar da shi fi malihi ko a dukiyarsa in ya tafi juma'a nan lalle ilalla za a iya tare shi aw nafsihi ko kuma za a iya cutar da shi aw khawfi nari ko kuma tsoron wuta take taken yaran nan da kake ganin su a ƙauyen su in ka tafi za su banka ma garin nan wuta wataƙila a gida ne ko a unguwa ne ko a ina ne sai eh, da yadda kaga yara suke wasa da wutar nan za su iya banka ma guguwan nan wuta to shi kenan duma ta fada a kanka ya ka iya <laughs> a ban kamar ma rumbu abinci wuta kuma yi kenan an sarikin ko kuma barawo wurin barayi sun addaba wurin ana tafiya sallar juma'a su kuma suna shigowa kuna duk irin wannan idan aka samu tabbas kan faruwar haka ko kuma akwai kyakkyawan zato to wannan sai wasu su je wanda aka bari juma'a ta fada a kansa an su gurama ko kuma masu bin shi bashi za su datse shi lalle lalle masu bin shi bashi suna na sun dore jami'an tsaro na farin kaya suna artaba da shi za su kama shi wa huwa mu'sirun shi kuma a lokacin ba shi da shi kenan idan yana da shi ka juma'a ba ta fada kan shi ba ko da ba shi da shi ko da yana da shi ko da yana da tabbas waɗanda suke bin shi bashi za su janyo za su zo mai da yan sanda su kama shi kuma yana da kuɗin da zai bayar yana jina da ke ko to bai halatta ki zuwa juma'a ba in ya zuwa juma'a yana cikin waɗanda yake in suka yawaita hakan Allah ta'ala zai shafa zuciyarsu ya zama kuma alkhairi ba zai sake shiga ciki ba wa bil wahalil kathir hakan nan kuma da matsananciyar matsanancin tabo kuna ji da ke ko taɓo wanda yake ko ko ko kuma madatsar ruwa tsakaninku da masallacin juma'a rafi ya kawo babu yadda kuka iya kuma ga ga masallacin juma'a can ba abin da yake zuwa muku ga shi can kura kallo amma kuma ga rafi ya kawo sai yi wata awa uku ko awa biyu kafin ya janye shi kenan juma'a ta fada kan ku ko sun zai ce bari ya yi shahara ne ya ce zai afka. eh to yanzu zan yi tambaya nasu Allah salamata wa lafiya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya sai wani abu ya faru sai aka sa doka ta ɓaci kar a ga kowa a waje to ranar juma mutum zai ce zai yi shahada shi juma a ce bari ya tafi bayan da zai hana shi eh? sai dai shahada kura eh <laughs> bai zan yi zai gani ba mu ba duna irin waɗannan bayanan wani zai ga cewar a'a to me zai hana wal matar shadid da matsanancin ruwan sama ruwan sama ne ake yin shi kamar da bakin ƙwarya ruwan sama yayi ruwan sama ruwan sama ya tsananta kana ji da kyau to wannan ma sallar juma'a ta faɗi a kan shi kana ji da shi kana gani da to ka iya sai ka shiga ɗaki kawai ka ɗibi girki ke sallah azhar ɗinka sallar juma'a ta faɗi a kanka wa akalin sauro hakan nan da cin tafarnuwa mutum ne ya ci tafarnuwa duk wanda ya ci tafarnuwa a rasar mai shekaru zama na masallaci da kenan mutum ba zai ci tafarnuwa kuma ya tafi masallaci ba wal wal'uri da tsara tsaraita mutum bai da sutura da zai suturta jikinsa duk wanda bai da sutura da zai suturta jikinsa wannan juma'a ta faɗa a kan shi bai halatta ya tafi sallar juma'a ba haka nan duk mutumin da ya ci tafarnuwa bai halatta ya je masallacin juma'a ba kana jina da ke ko saboda ka sallar juma'a tana farawa ne fitin daga alfijir huduwa alfijir shi yasa malamai suke cewa bai halatta mutum ya yi tafiya ba a ranar juma'a bayan rana ta yi zawali in dai rana ta yi zawali to bai halatta mutum mai kama hanyar tafiya ba domin daga wani lokaci daga lokacin da juma'a kenan ta hau kansa sai dai kawai da malamai suke magana idan yana tsammanin a hanya zai samu wani masallacin juma'a dan da zai yi juma'a a kai amma dan yana tsammanin babu wani masallacin juma'a da zai sallar juma'a to ya bari sai yayi juma'ar sannan ya tafi ya kama tafiyarsa yan uwa sallar juma'a ba karamar al'amari ba ce kada mutum ya wasa da sallar juma'a idan waɗannan abubuwan da aka karanto na sallar juma'a mutum ba zai iya magance su ba saboda akwai abubuwan da suke da alaka da shi karan kansa mamu abubuwan da suke da alaka da mamu suna da yawa daga ciki akwai zuwa masallaci da wuri liman ba zai zo shago shago ofis ofis ya dauko ko ce fito masallacin juma'a ba daga ciki akwai idan ka rasa sallar juma'a ka tafi wani masallacin liman ba zai zo ya tasa kawunan ko ya ce waɗanda suka samu juma'a su ware waɗanda ba samu juma'a ba su ma su ware to haka irin waɗannan matakin kai zaka ɗauki irin waɗannan abubuwan kai zaka ɗauki mataki a kansu kai zaka zama masallaci da wuri kai ne wanda in baka samu juma'a ba a wannan zaka garzaya ko da kafa ko akan babur ko dai yadda za ka je wani masallacin ka je ka samu juma'a waɗannan su ne abin da suka shafi suka shafe ka kai tsaye abin da suka shafi yin sallar juma'a kafin lokacin ta yayi kana jina da kyau ko kana yarda maka da ka samu liman ka mai nasiha ko kuma ka je inda za ka samu juma'a ka a cikin lokaci ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko ko kuma a'a za a fara hudubar ne a wajen lokaci ma'ana kafin lokaci ya shiga amma kuma za a kare ta a cikin lokaci duk wannan kana da mataki ko daga je ka nasiha ko kuma ka ɗaukan makanka mataki domin wancan hadisi da muka karanta sau da yawa mutane za ga ubangiji subhanahu wata'ala ya share zuciyarsu saboda ne saboda sun bar juma'o'i da yawa ta yaya suka bar juma'o'i da yawa ko dai haka kawai ya bar juma'ar a ubillah min shaitan rajim ko kuma a'a ya zo masallacin juma'ar yana zuwa an idar da sallah da haka idar da sallah sai ya goma gefe ya ko dai ya kafa tashi juma'ar ko kuma ya yi azhar bayan kuma akwai masallatai na juma'a da dama da ba su yi sallah ba ga hukuncin sa hukuncin wanda ya bar juma'a da kanka sai ga yayi so biyu so uku so hudu ya rasa juma'a da yi juma'a ba da kanka saboda waɗannan al'amura karatuttuka ne kuma aiki da abin nan amfanin su shine aiki da su ubangiji subhanahu wataala imana muwafaka Allah madaukakin sarki ya datar da mu akan tabarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala ya karbi ibadunmu ya kyautata niyoyinmu subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yake cewa liman ne yana hudu sai ba da abin dariya sai ka kiyin dariya ya ma rasa kai ya iya rasawa ne sai ka kiyin dariya kuna shi da kyau ko kaga baya ga ana juma'a wani yana wasa da waya ana juma'a wani yana ta zancar bitu ne me yake cewa kun bai tsoni da ke ko ana juma'a wani sai an kira shi a waya sai sai ɗauki wayar ya kara ya kara ta ya ce yana juma'a ne ko ana hudu ba ne sai ya kashe duk waɗannan ba su da juma'a kuna na da ko ko ana juma'a limai magana in kabbara kun gane wannan da kyau duk wata magana ba a sa kake magana ba ka san da yawa suna juma'a ba juma'a ba a zahar ko na sallar salamatu lafiya in mutum ya riske raka'a guda a juma'a ya samu juma'a in ko bata kai raka'a guda bai samu juma'a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك